رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور, وشر الأمور مهدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا غانا لتنمس 11 ga watan sha'aban ana 443 hijiriya kuma 15 ga watan uku watan maris shekara ta 2022 meladiya a wannan zama namu na karatu na takwas a cikin karatun littafin a sayuwar bukhari wanda muka ɗauki kitabul itisam bil kitabi wa sunna a cikin sayuwar bukhari din idan ba a manta ba mun tsaya a hadisi na 7282 hadisin huzaifa ya ma'ashar al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida mun sharhin wannan hadisi yau da mu tashi hadisi na na gaba 7283 da a cikin babun al-iktida'u bi فعل رسول الله كو الاقتداء آه، بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش فأهلكهم واجتاههم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني ف وكذب بما جئت به من الحق Uh, imamu al-bukhari allah jikansa da rahama ya kawo wannan hadisi domin ya nuna mana wato irin hadarin kimbin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kawo hadisin abu musa al-ash'ari allah ya ƙara yadda a gare shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما قتم na مثالينا dani da irin abin da Allah subhanahu wata da na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na alƙur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka masali rajulin a taƙauman kamar misali mutum ne ya zuwa wa ‘yansu mutane faƙala sai ce ya ƙaumi ya ku mutane na inni anan nazirul uriyan ni kun gannana ni ne mai gargaɗi wanda yake al'uriyan wanda kamar wanda yake so ya janyo hankalin mutane domin mutane su saurari abin da yake tafa da shi asali wato in an ce annazirul uriyan kaiwa matuƙa kenan wajen gargaɗi saboda wayansu daga cikin 'yan aike idan aka aike su in wato ba sa son a gano su sai su cire mayafinsu idan suka cire mayafinsu daga sama to wannan zai sa ba za a gane ko suwaye ba don haka shi yasa sai ake ce musu annuzurul uryanun kamar yadda malaman fassara suke fassara wannan nazirul uryan din wanda kuma malamai sun ba da sharhi da kuma ma'ana ta abin da ake nufi da annazirul uryan kuma mazala su salama dama ya jima a cikin hadisansa yana buga misali da irin abin da ake iya ganewa cikin sauƙi wannan annazirul uriyat din yana cikin al-amsalus sa'ira abin da ake kira al-mithlus sa'ir ko al lusa'ir sa'ir malamai suka ce yudrabu li shiddati amri wa dunu mahzur ana buga misali da shi idan al'amari ya tsananta musamman idan abin da ake gargadi cewa dab yake da zuwa wa bara'atul muhazzir an tuhuma da kuma nuna cewa wanda izo yake jan kunnan fa ba za fa a tuhume shi ba asalin sa annar rajula idza ra'a aduwa idan mutum ya hango makiya wa qad hajamat ala qaumihi yaga makiya sun kawo farmaki sun murkushe mutanansa wa aradat an tufaji'ahum ko kuma sun nufo mutanansa za su afkowa mutanansa da yaki wa kana yakhsha luhuqahum inda luhuqihi kuma yana jin tsoron idan suka hango shi za su iya fara farmasa to tajarrada an saubihi sai cire kayansa musamman mayafinsa na sama waje alahu ala sa'iri khashabatin wasa sai sanya shi a jikin dutse sai kuma ya ihu liyakubu hidrahun wa ya sta'iddu qabla al domin mutane su fara su kokarin shirye-shirye kafin a zo a far musu to asali haka ake sai kalmar ake ce mata duk wanda aka ga ya zo da wani sako na gargaɗi kuma saƙon yana da matuƙar mahimmanci yana faɗakar da mutane akan wani haɗari da yake tunkarowa sai a kira shi da suna annazirul oriya to mazala sallama sai buga misali da wannan misalin ya ce inni ana nazirul oriyan ni fa ni ne annazirul oriyan wannan mai gargaɗin kwatankwaci na kamar kwatankwacin mai gargaɗi ne wanda yake cire mayafinsa saboda ya kubuta gabaran tuhuma kuma ya jawo hankalin mutanen da yake gargaɗa fan na ja'a ku lazumci gaggawa ba lokaci da za ku ɓata a yanzu lokaci ne na ku yi shiri saboda haɗarin da yake su kaga kenan Allah ya aiko manzon Allah sallama domin ya zo ija hankalin mutane cewa alkiyama fa daftake kuma idan alkiyamar nan ta zo in ta kusa, ma zai wahala wanda bai tuba ba ya iya tuba kwatankwacin su to kamar kwatankwacin mutumin da ya riga ya hango rundunan nema gaba ɗaya ta taho don haka ya cire zaninsa ko mayafinsa yana kurma ihu kaga wanda ya ce kai da Allah rabu da shi bari mu ɗan gama kaza da kaza har maƙiyan sa shigo ma bai yi komai ba to shi ma wanda duk yayi daga kafa ya ƙi karɓi koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to mutuwa ta zo ta cin masa ko alƙiyama ta zo ta cin masa bai komai ba shi yasa manzo Allah ya ba mu shawara a yace fan najaa ayi hanzari fa ata'ahu ta'ifatun kaga wancan mai gargadin da yazo sai su mutane suka yi masa da'a a cikin mutanen mutanensa sai aka samu suka ce kai to bari mu shirya fa adlaju sai suka fita tun dare ba su ce bari sai gobe ba tunda an ce ga makiya nan a baya sun darka ko to me za mu ce wai bari mu tsaya mu ƙara kwana fa adila ju ai kharaju laylan cikin dare suka fita fanṭalaqu ala mahalin da haka sai suka da tafiya a cikin nutsuwa ba tare da firgici ba fana jau sai suka tsira kaga sai makiya suka zo kafin su zo ma tun suka mai rufa tuni ne bargo yayi gumi wa kadzaba ta'ifatun minhum sai kuma wasu daga cikin ayarin sai suka ce kai da Allah can wannan da Allah kyale shi da Allah sai ta kura mana mu kuma me ba za mu bar wajen nan ba sai gobe fa asbahu makanahum sai suka kwana a wurin fa sabbahahum aljaysh aiko da asba duku duku sai ga rindina ta fado musu fa ahlakahum sai suka kashe su washtahahum suka yi musu balla alishtiya shine wuta ta zo ta kwashe dukiyar mutum ko wata jaraba ta zo ta sauka ta kwashe dukiyar mutum ta yi mutum ɓanna kaga kenan wayancan da suka gudu me ya amfanar da su wannan gargaɗin da aka zo aka yi musu wayannan da suka zauna me makomarsu da suka ƙi jin gargaɗi shine sun halaka to sai manzo Allah ya ce kazalika masalu man ata'ani to wannan ai wanda ya bi ni kenan shine daidai da wanda ya maza maza ya ce to ba zai kwana a wajen nan ba saboda makiya bari in tashi in yi gaba fatta ba ma ji ito bi ya ba abin da na zo da shi wa masalu man asani kuma wancan misalin waɗanda suka ce su anan za su kwana to shine misalin wanda ya saba mini wa bi ma ji ito bihi min alhaq ya karyata abin da na zo da shi na gaskiya masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasu kasu biyu kaso na farko wayanda ba su yadda da shi ba ba su yadda da asalin saƙonsa ba wayannan su ne kafirai 'yan wuta wayanda in aka faɗa musu annabi sallallahu alaihi suna inkarin wasu ma suna jingina masa ƙarya wasu suna jingina masa siri kai wasu ma suna ga kaban ma ba a yi shi ba wannan idan ka ɗauki mulhidai wanda ba su imani da Allah ba za ka ga wannan dama shi ne ra'ayinsu gani suke kamar tatsuniya ce ana ba da labarin manzan Allah sallallahu kuma suna da awar ilimi suna tabbatar da mutanen da suka rayu kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna inkarin samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu din sun amince sun ji din tunda ai sun ji an yi labarin Aflatun Plato da irin su Aristoteles aristotle da irin su ishaq newton isaac newton da wasu philosophers ɗin da a samu wasu daga cikin mulhidan sun yi riko da wani fanni na kimiyya wayanda sun riki waɗannan mutane a matsayin annabawa a wannan babu to kaga kuwa tunda suna da ma'auni da shi ne suka gamsu cewa an yi wa'yancan to dole ai za a ce za a tuni su rashin adalcin cewa to a ma'aunin da kuka ɗauka kuka auna plato cewa an yi shi socrates kuka ce an yi shi kuma kun san tun tun tun kafin lokacin annabi isa to ku amfani da shi mana ku yadda an yi za Allah sama mu da ma muke da isnadi za a iya tracin har a je wajen sai sai to mun yadda amma ba su yadda da sakon da manzo Allah sama ya shi wannan kaga mulhidun kenan da kuma asalin mushrikun masu bautar gumaka wa'anda su sun ji manzon Allah ya zo amma su saƙon ne ba yarda da shi ba Allah subhanahu wataala ke cewa wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhu wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من هذا آه، بل هم في شك من ذكري الله بل لما يذوقوا عذاب to a nan sun yarda da annabin ya zo amma ba su yarda da saƙon da annabin ya zo ba har yanzu ana samun su a cikin mulkidai kuma wannan shine ra'ayin mushrikai to sai kuma wa'anda <clears throat> su kuma sun yarda da manzon Allah sallallahu amma ba su yarda da saƙon da ya zo da shi din ba su suna karyata shi saboda su tabbatar da wani abu da aka gaya musu kaman yahudu kaman yahudu da nasara kenan ko kuma umuman mu ce kitab wanda su a ganin su annabi isa shine cikamakin annabawa wanda albarkar gidan annabi ibrahim a iyakansa za ta tabbata so da ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma kuma su ma suna nuna aya a cikin bible cewa A annabi ibrahim alaihi salam allah subhanahu wataala ya ce kuma zan kuma zan wannan ɗana ka ishaku zan albarkance shi kuma zan ruɓanɓanye sa zan sanya alkawari na a tare da shi sai sai ka ce to ai idan aka bi aka ba aka ba aka ba sai kaga ai annabi isa ai ya fito ta zuriya annabi isa tare da cewa kuma Allah ya yi nafsin alkawarin a kan annabi Ibrahim annabi Ismail kai ɗan gina annabi Ismail annabi Ibrahim wanda ta nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sai suka karyata da sakon da Allah ya min zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan shine sinfi na farko binnan mulhiduna mushrikuna zanadiqa ahlul kitab sai masu karyatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu kuma su kuma waɗanda sun imani da asalin risalarsa amma sannan kuma sun ƙaryata maganganunsa su ma waɗannan kala-kala ne daga cikinsu akwai 'yan ƙur'aniyun waɗanda ba su da duk wani saƙo wanda ya fita daga cikin nassi na matanin alƙur'ani ba a bisa fahimtarsu a bisa fahimtarsu suna kawo shubuhohi da suke gani kamar dalilai ne fa bi ayyi hadisin بعده يؤمنون ومن أصدق من الله قيلا to da dai sauran dalilai da suke kawo a nan sun manta cewa kuma duk abin da suka kawo a matsayinsa na shubaha to kuma akwai wani abu mai ƙarfi da zai iya warware shi misali in suka ce ka hadisin ba da huyi to bayan ƙur'ani kuma da wani hadisin za su yi imani yanzu akwai wani hadisi hadda za a imani da shi sai mu ce in kalma hadisi ce ta ruɗe ku ai akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala zarni wa man yukazzibu bi hadha al ka barni da waɗanda suke karyata da wannan hadisin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna da sannu za mu tai musu kiwon ragon layya ta inda ba sa zato wa umli lahum in tai musu shigo shigo ba zurfi inna kaidi mati ka gani in dai in kalmar hadisi yanzu ka ce a ah, aya wannan hadisin ai ba wani can hadisin ce to kai ma sai ka tsaya ka saurare mu fa ayi hadisin ba'dahu yu'minu sai mu ce to ai ka karanta awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajalukum fa bi ayi hadisin ba'dahu wannan ha'ul bamiri um ne yana kuma zuwa ga addinin musulunci hadisin dinnan kuma ana nufin sabon addini kenan domin ce shay'un hadith istahdasa shay'u idza istajadda wa minhu qawlu qawlu amr ibn kalsum qifi nas'alki hal ahdasthi sarman liwashki albayn am khunt alamina ifi ki tsaya nas'alki mu hal ahdasthi sarman shin kin zo da wata sabuwar hanya ne ta yanke soyayya liwashki albayn saboda kin ga rabuwa ta kusa am khunt alamina ko kuma dai kin fara ha'intar abokin ki ne masoyi har a hadasta bi bana jiti bi in jadid wa minhu qawlu subhanahu sallallahu alaihi wasallam man fi amrina hadha fa bi ayi hadisin wa sabon addini ba'dahu bayan musulunci ko fa bi ayi hadisin wa sabon littafi saukakke ba'dahu bayan shi alqur'ani ko fa bi ayi hadithin wa saban annabi ba'dahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu hadhihi dakhilatun fi hadha al-ma'na ashe ba magana ake ta hadisi ba to duk wanda ya karyata hadisin annabi sallallahu alaihi ya karyata sakon manzon Allah sallallahu alaihi domin ba a komai ne ba komai ne ake samun sa karar a zahirin nassi na alqur'ani Imran ibn Husayn Allah ya kare da a gare shi kamar da Ibn Abdul Bar da sa suka rawaito cewa ya ce da wani daga cikin wani daga cikin masu inkarin ƙur'ani yake cewa ara aita lau tilta anta wa ashabaka da kai da mutanen kaɗin a wakilta ku shiga cikin alƙur'ani kuna iya samun cewa a yi sallah a zahar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu inda an wakilta ka da kai da mutanen naka ku koma ce alƙur'ani hatta tafasil na hajji da umara duk ba za ka same su ba kuma gashi din su yan afatu umina bi ba'd alkitabi ne ta tunu bi ba'd sai ka gansu in sun zo sallah ya ce Allahu akbar duk da cewa wasu marasa kunya a cikin sun ce ai zaka ce Allahu al a'zam al ajal to in ka ce to al azam al ajal a ina aka samu ta a Qur'ani sai ku nuna mana daidai wajen tunda ku kun ce sai iya abin da ya zo a Qur'ani kaga ba za a same ta idan kuma suka ce maka aha istinbati za su yi don ce yanzu kai baɗin ka da kake rayuwa a wannan zamanin da ba komai za ka iya baɗi ba ya kai istinbadin waɗanda asalinsu kaddara ma a ce sabai ne ko kuma salaf ne suka zo da wannan ɗin kai daga jin nasu ka san fi naka hankali dai a in aka taho ka ga jahilci ne galibi da yake kuma su 'yan ƙur'aniyun ɗin an yi amfani da siyasa wajen yada su turawan ingila sun yi amfani da siyasa wajen makka na shi abdallal jakaralawi wajen ganin sun karfate shi ya zo da abin da zai iya kawo mutane matsala wanda kuma har ya sami yaduwa a cikin duniyar musulunci su ma suka rabu zuwa ƙungiyoyi daban-daban wannan kunga sun fi ɗaya kenan daga cikin da suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai wanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar ƙaryata sahabbansa da kuma goga musu kashin kaji da kuma kin karɓar saƙon da su suka zo sahabban suka rawaito da aka yace da hadisin da ya zo ta hanyar mu'awiya ƙarya ne to kaga sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam ke kuma kam min min al ahadith ruya ruya an mu'awiya suna da yawa wasu ce hadisan da aka rawaito daga Anas ba za su karɓa don ka kira kanka da riyadul janna me yasa ka kira kanka da riyadul janna cewa idza marartum bi riyadil jannati farta'u ko to a duba a ga wai ya rawaito hadisin ne ina ana ibn Malik din <laughs> ko kuma dai kafin a gane ne to kun ga masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi kenan sai su ki karɓar saƙon annabi sama saboda wai su a ganin su waɗanda suka rawaito saƙon ba mutanen kirki ba ne wannan a cikinsu akwai mabiya munanan aƙidu na wa'yansu ɓangarori da suke danganta kansa zuwa ga musulunci ko kuma inda Allahu alam la'alla ma tsakaninsu da mulhide akwai wata alaƙa ta sirri da bamu sani ba Allah ya fishe mu to sai ko masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa ta hanyar karɓar wani saƙo a wajen waɗansu mutane wa'anda ba rawaitowa suke daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a'a su ma gina nasu addinin suke sai ga yadda annabi ya ce a yi to wani gashi ya san yadda annabin ya ce a yi sai kuma wani wanda ba annabi ba ya sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani saƙon su ga cewa a a ƙyala na annabin a ɗauki na wannan wanda ba annabin ba ya fi saurin isa ga wannan ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so a matsayinka na mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama a aqida ka yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da annabi sallama ya faɗa akan abin da ya shafi Allah ko akan abin da ya shafi umur ghaibiyya al'amura na gaibi ko abin da ya shafi ibada ko abin da ya shafi mu'amala ko abin da ya shafi ɗabi'u da tarbiyya to duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sa a ranka cewa ka karɓe shi kamar yadda annabi ke nufi shi yasa ta'atuhu fi ma a tasdiquhu fi ma akhbar duk abin da ya faɗa dole ka gaskata shi wa ta'atuhu fi ma amar wa shinabu ma naha anhu wa zajar wa alla ta'budu Allah illa bima shara sannan kuma sai fauka zalika mahabbatu sallallahu alaihi wasallam amma yanzu za ka ga a makabarta an ce ga yadda annabi sama yake yi wasu sun ce su ba ifa za su irin wannan ba aga ga wata hanya na haka malaman mu suke yi kuma ba wai irin maslak ne na su imamu malik ba kaga masalik na su imamu malik misali maslak na qaulus na amalu ahlul madina ko qaulu ko amalu sahabi imamu malik ko ya ga hadisi to yana tsayawa ya ga to wannan hadisin shi hadisin gundarinsa ya mutanen madina suke aiki da shi saboda mutanen madina nan dai malamansu ne su kuma malamansu mafiya yawansu sun yi karatu a wajen almajiran sahabbai kai tsaye balma dattawan cikinsu sun yi karatu a wajen sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to su suka aka rawaito wa hadisan su suka rawaito hadisan ma sai su to mu duba mu gani kuma ba wai zama suke kawai wallahi bincike suke yawo suke kwararo kwararo da tambaya da neman da sanya ido wata ran su zaci ma in suka ga wani abu su zaci haka ne ana nan ana nan tafiya ta tafiya sai su canja ra'ayi saboda sun ga ba haka bane su kansil din wancan saboda suna da hujja a wajen Allah ta kansilin din su zo su yi gini kaga su ga yadda ibsu imam malik suke hadisin suke ɗauka su haska shi da rayuwar marawaita hadisin su kuma wannan ba hadisin suke ɗauka ba ba masu da alaƙa da hadisin hadisi fa sai dai a karanta shi don neman albarka in an zo za a yi biki ko wani abu a rarraba ƙur'ani in ya ƙare a raba dala'ilu in ya ƙare a rarraba ishiriniya in ya ƙare har su buhari ma sai a rarraba wakti kuma ka karanta ba har ka samu lada na a su a rarraba a shafa a sauke su a shafa da sauransu karanta su ake yi a samu albarkar ma'anar da take ciki da kuma aiki da abin da ma'anar take ba za a karanta su don harafi ɗaya a samu lada kaza to sai a ce ba za a yadda annabi yake ba ai su wani ba haka suke an idar da sallah ga sahabban annabi zama da isnadin ingantacce sun ce ga yadda annabi yake yi mu kuma sai mu ce a ba haka muke so ga yadda annabi yake abu kaza ya sai ba haka zani ba mu ga to wannan ma ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zai ce maka eh mun ji sunna ne amma tunda su wana suna yi mu ba za mu yi ba ga yadda ake hada sahu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ga yadda yake yi amma kiri-kiri a ce ba za a yi ba kuma kaga mutum yana wahalar da kansa akan wani abu daban ka duba kaga kawai abin inda shaidan ya ci nasara akan mutane rajab da sha'aban kawai ya isa ka gane izo isa wa mutane tunani akan cewa a rajab din nan akwai wasu muka na musamman da ya kamata a yi su wanda amrun ne mukhtara'un min ad laysa lahu aslun yuqsadu bihi al-mubalaghatu fi at kaga ya shiga cikin ta'rifin bid'a kenan amma kuma ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam rawaito mana cewa manzo Allah sallallahu ba a taɓa ganin sa yayi azumi tun daga farkon wata har ƙarshe ba sai Ramadan amma babu watan da aka ga yana kusa ya azumce shi kamar Sha'aban ta ta a shi ko Sha'aban ba sai an yi azumi sai kuma a zo nisfu Sha'aban abin da ya wanda bai inganta ba sai a zo a tattara mutane su kuma a dora su akan wannan wai mutum sai an wahalar da shi dai a ce masa to ai a tashi ai wata sallah a kan ta kulwar la kafa dubu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ma anzalallahu bi hamin sultan amma sai mutum ya zo ya riki wata wazifa ya yi ta yi ya ce shi zai yi wazifa ya zauna ya yi kaza ya kaza amma fa ba zai azkarus sabah wal masa'a amma waccan ba zai fashi ba azkaru sabawa masa wanda in ka dauko tun daga kan malamin da ya rawaito hadisin wa na qala haddathana wa na qala haddathana za ka kai shi hakkan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ijazat din nan har yanzu ma mu ma alhamdulillah muna da su ni kaina mu'zamin azkar din nan ina da ijazar su ko ta hanyar imam an-nasa'i ko ta hanyar ibn sunni ko ta hanyar kutubus al-kutubus sitta ko ta hanyar al-musannafat ga su da alhamdulillah muna da ijazar bukhari muna da ta muslim muna ta eh, abu daud muna da ta tirmizi muna da ta annasa'i muna da ta ibnu maja muna da ta eh, muwatsa ta imamu malik bi ruwaya ta hama ba bi ruwaya ɗaya ba muna da ta ruwaya muhammadu bin hasan muna da ruwayar eh, ainihin yahayan laifi muna da ta darimi alhamdulillah muna da ta ahmad a musnad ɗinsa muna da ta ma'adim tabarani gaba ɗayansu guda uku alkabir wal awsat wal saghir muna da ta abdurrazzaq ibn hammam a musannaf ɗinsa muna ta musannaf abubakar ibn abi shayba muna ta musnad al-bazzar muna ta musnad abi ya'la ahmad ibn musanna al-mawsili alhamdulillah muna da ta mustakharajat na abu awana muna da ta isma'ili muna da ta abu nu'aym alhamdulillah muna da ta littattafan bukhari bayan sahih din الخلق أفعال العباد قراءة خلف الإمام رفع اليدين muna da ta marasil na abu dawud muna ta shama'il na imamu tirmidhi qira'atan ma ala sheikh maqrunatan bil ijaza kamar yadda wasu daga cikin nan wasu qira'atan ne wasu kuma ijaza ce mujarrada wata kuma munawala ce tare da ijaza muna da ta mustarkil hakim muna da ta sahiha ibnu khuzaima da ibnu hibban banda wasu ajiza kuma a nan najeriya ma hatta a nan najeriya akwai malamai wasu masu faye ne da suke da ijazat din da asanit din masu tsafta wa'annan duk daga nan ake tato su don me zai hana mu koma wannan wannan da aka kawo na wa'ansu wa'anda ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in an samu daraja mai karfi a ce an kiyaye isnadin zuwa ga malamin daga shi kuma isnadin ya yanke wanne ya fi ko mai shi ya ce da ukulla ƙaunin inda ƙauli muhammadin sallallahu alaihi yau ko magana saidina abubakar aka samu ko ta saidina aliyu ko ta saidina usman ko ta saidina umar ko ta saidina muawiya ko ta abdullahi bin abbas ko ta ibn mas'ud a ce ma bata saba wa ta annabi ba bata ci karo da ta annabi ba amma dai ga kuma ta annabi ga ta wannan nan manyan ai in dai ba zai yiwu mu yi ta mu gama da ta annabi mu zo mu yi wannan ba sai mu ɗauta annabin su ko mu ba su haƙuri ko wannan shine ka karɓi saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi aiki to ƙaryata saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zama mubasharatan kai tsaye zai iya zama kuma ta hanyar hila da dabara akwai wani simfin daga cikin simfi na biyu masu karyata saƙo alaihi sama ta hanyar kasala da kuma nauyin jiki da kuma wani lokacin ƙiƙashewar kunni to wancan na farko kafirai ne kamar da muka faɗa mulhidun zanadiƙa ahlul kitab mushrikun da sauransu wainan nabiyin ta'rifu minhum wa tunkir wanda duk ya danganta kansa zuwa ga musulunci ta hanyar faɗin la ilaha illallah to baka da ikon da zaka cire shi daga cikin musulunci sai dai in ya zo da wani abu wanda yake ɗara ne ya saɓawa la ilaha illallah kuma malamai sun haɗu akan cewa wannan abin yana warware la ilaha illallah kuma an yi nazari ba a ga wani abu wani uzuri da zai iya sawa a yi togaciya tunda uzuri yakan sa a togata mutum a ce ban da shi tunda mutum zai iya yin abu bai sani ba wanda ya ce eh, ashadu annaka rabbi annaka abdi wa ana rabbuka ai kafirci amma saboda shi ba haka zuciyarsa ta kulla ba sukutar baki da kuma wanda ya sa a ƙona shi a in ya mutu a sheƙe tokar tasa a cikin teku shi ai bai zata cewa kudura Allah har ta kai haka ba wannan kaga jahilci ne amma da ƙarshe Allah ya zo ya yi masa gafara ko kuma watakila wani an tilasta masa ne ko wani kaza duk dai sai an buwa wannan mawani din shi ma kuma zai da ka ba aikin kowa bane fitar da mutum daga musulunci aikin malamai ne arrasikhuna fil ilm wanda duniya ta yadda da su ta amince da su ba ka da wata matsala dan wanda ya fitar daga musulunci kai ba kai ne ka tallata fitarsa ba ka kyale shi tunda ba kai akai assigning akan kai zaka fitar da mutane daga musulunci ba to idan muka dawo asalin aikinsu na karyata annabi sallama wanda duk ya karyata annabi sallama ko ya sani ko bai sani ba wannan aikin kafirci ne sai dai ba a ɗabbaka kafirci ba wai akan kowa da ya aikin kafirci ake ɗabbaka kafirci an gane don a kula a wannan sunfi na biyun akwai maganganu da malamai suka yi kowa akan hukuncinsa wani hukuncinsa fasikanci ne wani hukuncinsa bid'a ne ya zo da ita bid'a kuma daban kafirci daban wani kuma babban saɓo ne wani ƙaramin saɓo ne wani sakaci ne ala hasabi dai abinda malamai suke faɗa sai dai sakamakon ƙimbin bin saƙon annabi sallama yadda kafiri yake ɗanɗanarsa haka wanda ma ake danganta kansa zuwa ga musulunci yake iya ɗanɗanarsa saboda sabo ne da zai iya saukarwa da mutum fushin ubangiji na wata'ala Allah yake cewa yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum Imam Ahmad yace fitinan nan fa ita ce shirka da haka ana jiwa mutum tsoro kada ya je shirka ta same shi wani hadisi hadisin abu musa ashari Allah ya ƙara da'a a gare shi Allah ya ji ƙansar rahama. Ah, imam al-bukhari ya kawo shi a nan haka a cikin kitabul itisam bil kitab sunna kafin na ya kawo shi a cikin kitabun riqaq kitabu ar-riqaq babu al-intihai anil ma'asi babin da yake magana akan hannuwa ga biran aikata sako ya kawo shi abu kurai ala haddasana abu usama كانوا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وعبد الله عن الليث إن عناقا وهو أصح wannan hadisi na goma da imam al-bukhari ya kawo ta hanyar abu huraira ta Allah ya kare da a gare shi kissa sai da abubakar Allah ya kare da a gare shi a game da yakar wanda suka yarda ya ce lamma tusiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu tukhlifa abubakar bayan mazala sama ya rasu an dora sai na abubakar a matsayin halifa wasu tukhlifa abubakar sahabbai ne suka yi ijma'i da farko ijtihadi ne na Umar da Abu Ubaida fatabi'ahu al-hadiruna fi saqifati bani sa'ida kuma sahabban nan sun yi la'akari da wasu dalilai ne masu ƙarfi da yawansu sun san ka dukkansu ne gaba ɗaya sun ijma'i akan cewa babu wani muƙarrab a cikin sabanin sama irin sayyidina abubakar a wajen manzo Allah sallallahu wannan ijma'an ne sannan abu na biyu babu saɓani a kan cewa lam ya takhallaf an rasulullah samal batta bai taɓa a ce yau ga annaba ba shi ba a yaƙi ne a tafiya ce duk inda wani ɗan adam zai iya abokantakar annabi za ka gan ga sayyidina abubakar hatta hijira ma da shi kaɗai yake ɓanci da ita sannan abu na uku dukansu sun sani ijma'an cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince ya ja mutane sallah lokacin da manzo Allah sallallahu jikinsa ya nauyi ba zai iya fitowa ba ba a daidai lokacin ma manzo Allah sallallahu alaihi nuze an ba shi shawara cewa inna ababakarin rajulun asi la yamliku dam'ahu yana yawan kuka in yana karanta alqur'ani a sa umar manzo Allah ya ce muru ababakarin fallisalli linnas a sa abubakar to kuma duk wanda ya halarci masallacin ya san sai na abubakar ne tare da cewa akwai wanda suka fi sai na abubakar iya karatun alkur'ani ubayy ibn ka'ab gaba yake da sai na abubakar a karatun alkur'ani zaid ibn sabit gaba yake da sai na abubakar abdullahi ibn mas'ud gaba yake da sai na abubakar salim maula abi kuzaifa gaba yake da sai na abubakar da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sauti ne abu musul ash'ari gaba yake da sinna abubakar ba za su ce da abu musa uti ta mizmaran min mazamiri ali dawud ba za su ce man da an ya talakal qur'ana rabban kama unzil wanda ke so ya karɓi ƙur'ani da ɗumiɗuminsa kamar yadda aka saukar to ya koye shi a wajen Abdullah bin Mas'ud Salim Maula Abi Huzaifa da Ubay ibn Ka'ab sannan maza Allah sun ce wanda ya so ya koyi alkur'ani ya koyi shi a wajen Ibn ummi shi ne abdullahi bin mas'ud amma duk da haka maza Allah sun ya kaddamar da na abubakar to wannan ɗayan biyu ko dai saboda shi ne a'lamu sahabati alal itra shi ya fi kowa ilimi wannan kuma laysa bi mustab'ad saboda sa tare da ansuwa kuma akwai cikin sabai akwai wanda ya yi masa shaida da cewa shi ya fi kowa ilimi hadisi yana cikin bukhari shine abu sa'id al-khudri yake ta manzara su ke cewa wani ne wani bawa ne na Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin ya tafi ya koma zuwa ga Allah ko ya zauna a ci abin da Allah ya bashi sai ya zaɓa abin da yake wurin Allah sai sai na abubakar ya fashe da kuka shi kansa abu sai ya ce wa kana abubakarin a alamana ce kuma da sai na abubakar ya kasance diya fi mu ilimi to kaga kenan sai zama manzo Allah sallama ya kaddamar da abubakar ko da ke wannan matsalar za ta zo mana mustaufatan insha Allah a karatunmu na muwatsa da bambanci tsakanin in aka samu mahafizin ƙur'ani daga bakar su ya iya karatu da kuma wanda shi kuma bai kai haddar wancan ba amma ya iya karatu ba ɓanna a cikin karatun ya iya karanta ƙur'ani daidai amma ya fi tarin ilimi da sanin hukunce-hukunce shin wancan wanda yake hafizin shi ya kamata a kaddamar ya sallah ko kuma wanda ya fi ilimi in Allah da wannan matsalar tana zuwa mana a karatun muwatsa insha Allah a cikin babin kasar salati fi safar kitabu kasar salati fi safar babu babu al'amal fi salah insha Allah to kun ga sun yadda kenan sai na bakar ya fi ilimi to kuma yana ɗaya daga cikin muwasafat na halifanci a saka wanda yake da ilimi ko wanda ya fi ilimi ba shar'i ne na wajibi ba amma shar'i na kamala ko kuma ya zanto abin da isa mazala sallama ya kaddamar da sai na bakar saboda ya gwada musu cewa duka inda baya nan ko ana buƙatar jagora to abubakar za a rija a kansa kuma wannan shi ma yana da abin da yake masa shaida wata mata kamar yadda yake cikin bukhari kitabul manaqib babu manaqib abi bakar ba da sama wata mata ta zo wajen manzo Allah sama ta ce ya rasulullahi bayan ta gama ya ce sai manzo Allah ce ki sake dawowa kamar yana nufin shekara mai zuwa ko wani lokaci sai ce a ra'aita in lam ajidka to ya rasulullahi in kuma nazo baka nan fa ce in lam tajidini fa ati ababakar in biki same ni ba abubakar ki zo wajen abubakar ka annaha ta'ani al-maut kamar dai tana nufin mutuwa kuma ya tabbata kamar a cikin sahih ummu na Aisha Allah ƙara da gare ta ce muna zaune manzo Allah sallallahu a cikin rashin lafiyarsa yace a kira mun Abubakar in rubuta masa wani rubutu wanda idan aka yi riko da shi ba za a bata ba la'alla da ya rubuta zai tabbatar masa da halifanci to amma haka Allah ya so ya kyala mutane a wannan turbar da annan sama ya kyale su domin wannan la'alla zai fi cika burin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ƙara nuna mu'ujizarsa sallallahu alaihi wasallama kuma ya ƙara kashe bakin duk wani munafiki da zai fito ya magana maza Allah sallama ba ɗaukar wani ko ɗan gidansu ko wani abu ya ce zo ka ci gaba ba sai Allah kuma ya zo ya zaɓa wa mutane irin zaɓin da shi annabin yake so sallallahu alaihi wasallam shine istikhlafi abubakar wasu tukulifa abubakar aka dora sai na abubakar to ana zaɓar sai na abubakar gaba ɗaya sai aka yi masa mubaya ijma'an ba a samu wani wanda ya saba ba na takhallafa ali wa takhallafat fatima mun ji a cikin al-imam al ya rawaito da isnadi makusanci cewa a sai da wakar ya ji ya riske su har gida kuma suka yi masa mubaya'a balma wasu ruwayoyin sun ce sai aliyu har su biye mubaya'a bayan ya yi a gida kuma ya zo ya a bayanar jama'a khalifa abubakar aka sanya sai na abubakar ya zama halifa su sai na abubakar yana zama khalifa sai ya fuskanci matsaloli biyu matsala ta farko shi shine a mazara yana rasuwa to dama akwai daular da take kwaɗayin ta zo ta ga bayan wannan jaririyar daula ita ce daular farisa ita kuma daular ruma manzala suna ya tura musu da wasiƙa shugaban ya yi kamar zai karɓa amma mabiyansa sun yi ca a kan to da haka kuma sun fara tsokanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bal ma hamza ya shirya rinduna ta usama domin ta je ta kai wani atisaye na gargaɗi ga wannan daula ta ruma ɗin har rundunar ta tafi sun fita sun yada zango aka aiko musu maza a sama ba lafiya suka zauna suna jiran su yadda jikin maza a sama zai kaya sannan su yi gaba kafin ka ce ne wannan maza a sama ya rasu suka dawo gida to su ko mutanen Ruma din sun ji labari suna shiri to shin a basu su zo su kawo farmaki ko kuma ya za a yi to kaga wayannan matsalolin sun tinkari sai na abubakar kamar da muka gabatar a tarihinsa a karatun na tirayim mun yi dogon tarihinsa halka ta kai goma ko sama da haka to sai na abubakar allah ya kare da a gare shi sai ya fara da matsalar cikin gida ita kuma ta suka so biyu akwai wayanda suna nan akan musulunci a aƙida su amma sun ce ba za su ba da zakka ba akwai kuma wayanda suka fito suka yi ridda wasu ma suka yi da'awar annabta suka samu mabiya kamar al-aswad al'anasi ko al'ansi da Tsulaiha da sajah at-tamimiyya to wannan ya sa sai ya tashi ya kulla tuta goma sha ɗaya to an san inda suka nan da nan da nan da nan kuma kasan za a fita yaƙi ba wai haka ake fita cikin baragada ba dole sai an fara kasafta yaƙin da kuma tunanin sassaɓa da kasadar da za a iya shiga riski kenan risk da ake cewa ya za a yi a managing ɗin risk ɗin kafin ma ya faru sannan kuma sai an hangu nasara da yadda za a same ta to lokacin da ake wannan kasafin ne sai na umar sai ya ji a ransa akwai mutanen da kamar ba su yi abin da za a yaƙe su ba tunda da Allah ya ce umirtu an katilan nasa hatta ya shaɗu "Allah ilaha to gashi shahidu Allah ila illallah amma sai na abubakar ya kawo dalilin ya kafi shine sun ibada zakka to shine anan sai yake cewa wastukhlifa abubakar lokacin an dora sai na abubakar hu bayan manzo sama wa kafara man kafara min al-arab a lokacin kusan waɗanda suka kafirta cikin larabawa sun kafirta qala umaru li abi bakr sai sai na umar ce kaifa tuqatilu an-nasa wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta ya ƙulu la illallah ya za ka yaƙi mutane bayan gashi annabi sallama ya ce an bani izini in yaƙi kafirai a anan malamai suka ce su ne mushriku jaziratul arab <clears throat> su manzo Allah yake nufi mushrikan jaziratul arab domin a lokacin musulunci ya kuma kafin kafuwarsa ya haƙura da wa'yansu damammakinsa da yawa don ya zauna lafiya da makwabtansa da suke kewaye da shi kuma an masa batulci da yawa shi sun warware alkawarinsu bayan ƙawancensu da banu bakar banu ƙainuka sun warware alkawarinsu banu nadir sun warware alkawarinsu banu ƙuraiza sun warware alkawarinsu a haka manzo Allah sama yayi ta fama har Allah ya kai addinin ya zauna da gindinsa to kuma dole aka zo aka ce za a yi hujina za a aje makami a cigaba da aje makami a zauna akan doron sulhu to sai an shigo cikin hurumin musulmai to amma kuma yanzu musulunci ya kai girman da ba sai wata wasu masu wani addini sun zo sun tallafe shi ba to da haka yanzu kawai idan za ka yi musulunci ka zo ka shiga musulunci a tafi da kai idan ba za ka yi bato kawai za a yaƙe ka a wannan lardin da manzala sama ke zaune saboda yanzu musulunci ba zai kuma iya huduna da shirka ba saboda yanzu an yi girman da yawan da da tamakkunin da kuma yanzu ba za a miƙa wuya shi kenan ba la yaslamu li ayyi huduna sai aka ce to lalle duk wanda amma kafin nan kuma sai da aka dinga saukar da bayanai براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن غير معجز الله وأن الله حكنكو وأن الله والنفركوني كودي غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير مؤمنون هكا هكا هكا هكا هر أكلوا ما أكا فاربا سني باسا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمن ويذهب غير قلوبهم هل أكبوا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله ورسوله والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أكته أكته إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين حكى أكيكي a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan to da aka gabar da wannan sai to yanzu kuma wanda duk bai ce la ilaha illallah ba kun ga duk ya tsallake wa'ancan dokokin to a yaƙe shi kawai to haka manzon Allah ya ce su kuma wannan sun ce la ilaha illallah ya za ka ka yaƙi mutanen da sun ce la ilaha illallah wanda ya ce kuma la ilaha illallah a sama min ni malahu to ya ba wa dukiyarsa tsaro ya kiyaye dukiyarsa ba yadda za a zo a far masa duk wanda ya taba masa dukiya to ya ta haram ya yi lalazin amunu la ta akulu amwalakum bainakum bil batil illa an ta takuna tijaratan an taradin minkum ta taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wa ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا to a nan shi sai na umar sai kafa hujja da wannan umumin wannan hadisin wa nafsahu ya kiyaye ransa ba za a kashe shi ba illa bi haƙƙihi in kaga an kashe shi to fa sai dai in akwai wani haƙƙi da wannan ran ya ciyo kamar yayi kisa to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin as-sayyibu zani ko والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كوكما يا ذما إرن سكين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فكذا ننساك مكن أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أن أو ينفوا من الأرض كودي وندك سكين جليلي وند الشريعة تتبتر تسيسنا أبو بكر يتسي فقال wa hisabuhu ala Allah da haka sakamakon sa yana wajen Allah fa qala sai sai na abakar yace wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wal zakah na rantse da Allah sai na yaki ko sai na kashe duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka fa inna zakata domin ita zakka haqqul mali ai haƙƙi ne na kuɗi wallahi law mana'uni iqalan na rantse da Allah da za su hana mini yar igiyar da ake ɗaure wa raƙumi ƙafa kasar in kana cikin ciwo da raƙumi raƙumi musamman a sahara yakan zautu ya tafi ka rasa inda yake kuma yana taka yashi sawunsa yana ɓacewa to sai <clears throat> don kada ya yi abin sai su ɗage ƙafarsa guda ɗaya sai a masa kamar yadda yara suke langa sai a ta sai a samu wata igiya sai a ɗaure gwiwar to an ɗaure gwiwar to sai dai dinga tafiya da kafa daya a gaba da biyu a baya to wannan ba zai yi nisa ba da inda zai to har an saba ɗabi'a sai ma ta jaki to ita shi wannan iqal ɗin wani abun banza ne gashi nan ko ina ma za ka iya samun sa kaman arne a inugu <laughs> ko ba haka za a ce ba <laughs> misali kamar musulmi to a kano <laughs> eh yawa to kaga shi musulmi ba abin banza ba ne to shi iqal shi ne za ga laraba sai su dora shi a kan, saboda in kana tafa kawai sai dai ka cire shi daga kanka kawai sai ka sawa kuma. yau da gobe sai zama al'ada shi ne da hausa muke cewa kwarkwaro ai asalinsa kenan iqal suke ce masa an suka saka wannan shimagin nasu sai su ɗauko shi wannan mai ramun asalin asali na asalin abin ɗaurawa rakumi ne ta so da su makiyaya ne ya za a ga larabawan khalid da larabawan iraki suna amfani da shi ta sai ce lau mana uni iqalan wallahi da za su hana ni wannan yar igiyar ta ɗaura raƙumi an ɗauke wuta ne ta mutu sai ya ce inda da za su hana min wannan igiya inda kanu yi hu ila rasu sama suna ba wa annabi sallama ita to alama na mana'ihi wannan abin duk da rashin cimarsa a wajen kowa ma to inda suka hana shi sai na yaƙe su فقال عمر في عمر شيء فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرع صدر أبي بكر للقتال فأوان أبو كوي سينا الله يحسك زوجي سينا أبو بكر فعرفت أنه الحق تند نجا سينا أبو بكر أكيت ناسا بايد ذا الله يبشي أكن أبن بعدي دي بني سينا قانا جسياني نيني بن فهمتا دي دي أمبا قال قال ابن بكير يحيى ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزوني Allah ya kansa da rama wanda ya rasu 231 da Abdullahi ibn Salih ibn Muhammad al-Juhani Abu Salih al-Misri Maula Juhaina kenan su biyun nan an Lais daga Lais ibn Sa'ad an Lais an Zuhri an Ubaydullah bin Abdullah bin Utba kenan Abi Hurairah lau mana'uni anaƙan anaƙan ɗin kuma wato shi ne kamar akuya ƙarama ko ɗan akuya ɗan akuya in aka ce zakarka ta ɗan akuya sai kar ba ta gagara ka ɗauka ka bayar ba to da za su hana ɗan akuya madadin iƙalan ɗin nan sai ce anaƙan to inda suna ba annabi sallallahu alaihi wallahi sai na yafe su isnadin hadisin qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn tariq ibn abdullah abu raja as-sa'ati al-baghlani maulahum ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rasu shekara ta 240 bayan hijira lais ibn sa'ad ibn abdurrahman al-fahmi abu al-harith al-misri Allah ya ji kansa da rahama من شاجن ترجمة عن ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد القرشي الأموي مولاهم wanda ɗaya daga cikin siƙat ne al'immatu siƙat ya rasu shekara ta ɗari da da hudu an zuhuri muhammad ibn muslim ibn ubaidullah ibn abdullahi ibn shah ibn abdullahi ibn haris ibn ibn kilab ibn murrat ibn ibn lu'ay ibn ghalib az-zuhri عن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود الخزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى وندى يارس أسرة الفقهاء لقالة تسعين دهدو عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن السخر الدوسي اليماني المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم to ina ganin saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan wani hadisin ya ci a ce mun masa sharhi wanda ya fi wannan tsayi amma saboda lokaci kuma Allah da zamu dakata da karatun sai Allah ya kai mu bayan sallah da fatan Allah ya kai mu da rai da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya ba mu tsafar rai da zamu kai wannan lokaci idan kuma Allah ya karɓi rayuwar mu to Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana kusafuran mu Allah ya ba mu ikon cin jarabawar da Allah subhanahu wataala zai mana Allah muna roƙonka wannan ɗawainiya da muke ta yi baki ɗaya da gwagwarmaya wajen yada addinin Allah Allah ya sanya mana ikhlasi a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya karɓe ta ubangiji Allah ya karɓi ayyukanmu da ibadunmu baki ɗaya ya ubangiji muna roƙonka ka fiturta aibinmu ka ɗaukaka darajarmu ka karɓi ayyukanmu ka gafarta wa kusakuranmu Allah muna roƙonka halin da muke ciki na ƙuncin rayuwa da mu da ƴan uwanmu da iyayenmu da makwabtanmu da al'ummar ba baki sai Allah ka yaye mana Allah duk inda musulmi yake Allah ubangiji ka kubutar da shi daga tasku da damuwa Allah fitintunu da suke faruwa a wannan zamani Allah muna roƙonka ka tseratar da mu ka tseratar da iyalanmu halin da muke ciki na taɓarɓarewar tsaro a wannan ƙasa ta mu Allah ka gyara mana ubangiji Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana siyasa da suke karo mu ubangiji Allah ka tsere da mu daga dukkan wata fitina tata Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka yi mana zaɓi na gari mu kuma Allah subhanahu wata'ala ka tsaftace mana halayen mu ka gyara mana halayen mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد akwai ɗan uwa da suka yi mana gyara a wannan masallaci a an bani labari kuma izuwa yanzu ni ban ma kai ga saninsu ba bayan su akwai wasu yanuwa uwa da cikin sirri ma suke taimakawa wajen gyara raki na abubuwan masallaci Allah muna roƙonka duk wanda ya taimaka Allah ka taimake shi ubangiji Allah ka karɓi ayyukansu Allah ka karɓi ayyukansu Allah ka karɓi ayyukansu Allah duk wanda suke tsaye tsayin daka wajen hidimta wa ɗakunan Allah ko muna keɓance wannan masallaci na mai albarka tun daga gina shi zuwa tsayuwa akan hidimarsa Allah ka zama gatansu Allah muna ka ga azumi ya zo Allah ka iya mana Allah ka ba mu ikhlasi da kyakkyawar zuciyar da za mu yi aiki dan kai in mun yi kuma Allah ka karɓa الله أمني كفرقه الله أمني كفرقه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين